الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ne kafe ba shi daga littafiyan garami ya limamu shahabuddin ahmad ibn farah al-ishbili yana na tsafa shi da guta mai 2014 kalenda ya miladiya Bana na yi da likato na yi da bai ke mafari ba na man gan gara ne sahihun warra jawo fi kama dalun wa huzni wa dam'i ya mursalun wa musalsalu غرامي صحيح والرجا فيك معضل وعزني ودمعي مرسل ومسلسل غرامي وين ميجي wana? صحيح واعتدوا والرجاء فيك معضل كوننا من يجدب ونوي معضل وحزني ودمعي يا مرسل ومسلسل وحزني غازنني ودمعي بجيني مرسل مرسل معنى فتشنغا أمي تدوشنا ومسلسل ما ليه قال ليترال معنى كو ẹbẹ̀n fìlà wíyàn rìlà àdí fìjọ wà lẹ́gẹ̀ ẹni bẹ́ẹ̀ tì ní wàá gbọ́ wò pé ẹni ń gáyì sọ̀hí hún kó mùcùdọ́lù mùrùsọ́lù mùsàlùsọ́lù àwọn àwùjọ náà gbá ní àwọn olùmìnira àdí ìsìnkú wúni mafari na yi sọ̀hí hún náà bó kó kága a gaida ya sai ba shi na gari duk ya safi ko bayani mace gwagwala ne ce ne tarifi e e ne na ya sahihu e bayan manyan hadisi jonin a hadisi na ya sahihu na wunde sharati gutsuwan ya mafari an ya kuna lau sanadu wunde isnadu ya ba ci ittisalu sanadi isnadi wuce lami ulauji giya olu fi gaji ya ta ci taqiqul adara taqiqul adalati fi ruwatihi tahqiqul adalati tabbatar wajen adalci wai ruwatu ko sharatin ya ni ci ku ci sharatin emici wuce a dabutu dabutu yin rayu ma nan ga sai wuyi tamamu dabutu kenan ko sharatin ya ci an la ya kuna shazan kun ga sha zuma wala munkaran sharatin ya gutu a ci zuku kun ga je illa man illatun qadiha man ka te fayo na sharatin mafari na ga ga an ya kuna lau sanadi na ɓaya katon wunci agwa gali ani ko? sharati ya ba ci ɓayan gaba ya ni bani ko? ittisalu sanadi isnadi hadisu lu da ittisalu ma'ana lu da gwafin gangani da doji ebe na isnadi na shikayatu ya tin an tori kilmatini ina lagabe lo ekwe bayan matani na yana zandoro na gun isnadin wuce wani wawuwa daga bayan mannan gwadi su wuce gangani da yi na har da babu har da karshen isnadin wuce na wa alega bidin ya almuttafilu ga katiyo na zandoci ya ciya isnadu wani wale ga hadisi na maimun katiyo na ngole hadisi fuwa na yi marududu na agwa alhafiz ibn hajar al'afkalani waya ga nukbatul fikirin gam almardudu hadisi na agwanin a canye yana imma an ya kuna lisakutin imma yana lati agwawa na yabo na zangoci kwawa ya tatis na dubar wagaman ka zo gwani waya da yau

man wuce dabo ga zamani na wa dabo na na amma eji na man wuce da na wuce ya ji wuce bo da wa mulwa ji wuce fi mabadi sanad min imma waye isnadin hadisi mana waye za imma daga bayan chabo daga bayan mai na kali tafi na ko awon min ba da tabi'i ko mai bayan karshe ba su mai ya ga da ka ko na dinana fal awwal ma fali al mu'allak na mu'allaq na hadisi kici mu'allak hadisi na imma isnadu fiya bayanona auma eh, daga cabo su kun da an gwaci goci ji an kuma ya ne wanda hadis ne gaje muallaq ya ba ci ci almursalu ki ce mursalu tabi'i ga ne bi ga ne kiyo ne mursalu kuyo to e bona nga mallaman ya al baykoniya tarihi nuji ga wa mursalun ma minu sahabiyin sakat wa kul garibu ma rawa rawin fakat tari su mutu no jiya a da man na shi jin gyara a ganga ya ga sahabi ga ji sakutu babun na bo jahalatu ya sahabi la ta dubu jahalatu ya sahabi wa ji kiyan wa la aibu to adi zai wa sahabi sahabi fata kiya da adalci bi adili ko ya je fahimta ba ne ga lona ko Allah ya dace to ka kuna sakutu ga na isnadi hadisi amma wuji chababuwa umaji zumayen tabi bwana imma zai kwaya na yi in ka ne bisneni fasa'ida fa wal mu'dal na ga kwaya na yi zaguba ko na a can su yi na wani mu'dal wa illa ko majina sun ga yake ga na munqati to ne ya ji ba ne ara ga na ga hadisi ne na gina ma eh gara kiyo mudo no ke mudo do ba na zagu ba kuma yana ko mun ka tiyo suku amma ni yi doshi na mun ka tiyo suku ba na a ciya ne gara mun ka tiyo an gara ga mun ka tiyo ba ta ga no ebe na alibe dambo a gan ade to ma oji da nani bwa da ni a ciya bonno da ni da ciya ba to da ni da ciya ba to lu hmm. wal inki to wa lu don hmm. ba ki wa ba ni no da guta amma ji da nani bwa to sun gole mun ka ti ga yi alali mun yan kala mu da lu da ba kuma ya zo ka dinna zuku wole daga maganin so un depend ya aliki to bo inki tawlo inki tawlo ji fahimta yanayi ne sun ma kaga ji masu kar karya kunu ai a sakto wa zai hannu ji wa yau ce ko ya zuci ya wuce wuci ci kileya au khasiya ko mauluso ai eh, gona ba ga bari fita so fal awwalu ya mafari na alwadu na yudraku bi adami talafi wa dan na kizun da za ne gumbe gojiya agun bai dojiya moto katun bai dojiya a ga zakazan lami da duka fulani zakazan gube zakazan ya wato ga manya risiji a da ya labarin yadda cewa ga rayu beniyo ta wata a ce shi ne nafa zimon zibabawo elijiti bu amo efo kici amo efa kici amo eya kici amo zai man yi zai shi ji makarantu wujo na fiye ji kasu na zai shi zai shi a shi samun bu gani a fe ji kasu ke ba a ci a ya za wuce yo ma fe da ji kasu su zana eji kiti yi fiye lo kan kiti mu fe la lo eji wuce ki ma man yi fito shi ubo na a ga ya e tiya kibo e ya za zakaza na yi manya ji zana bo yi mafi fiye ne ya ke gaji wuta bo. Uma umake ito ajeliyo be ki dada kanti ti wa jan ajeliyo ebo ne kan to ja bi wo gan za kan za din ri ri la gan wo lo ba man kan na fo nu tu ji wo ti na ga yi la ba ri gan mo jan ya kan do cha go gan man ka za zu da gan wa jiri le lo ba man ka zuna da ji katun bi na unde tu ji wo ti fo da bi tu na aga fo aga janaiza mo wuce ruwa na kando ti abi goga zakaza fona muna nga zakaza ji haje le gogo a go so wo yi a ya na mali ma mu shafi ne ya o ga abu ani fa ji haje le ba shi kenan ba to imam shafi ga da gogo bi abu ani ko ba ga shafi to ma na ko me ele ne ta ele e din ni èyí kí nèyí ń ṣe tọ́ọ̀sì. ke wọ́n ké. ń bẹ́ẹ̀ lu kábìlì táàtó. ẹlẹ́ ẹ̀ka ló mú káńtà ọ̀hún tó. efo kan sán dẹ̀nẹ̀ kan sán yìí ka tuyẹ́lì yẹn rìwáyà ní ṣe bẹ́ẹ̀ ikú bẹ́ẹ̀ mọ́ nǹkan sẹ́hùn ṣàlọ́. wọ́n jẹ́ àǹkẹ́lẹ́ àtàkùn lè ṣí bọ́nu wọ́n tó sún àyíká. àjùnà bẹ́ẹ̀ ni àjùnà bẹ́ẹ̀ kàn lẹ́yìn. sọm náà gáà ní lóhun tàṣà àwọn ìṣàbẹ̀ ẹnu ti ní kayi ba na ta bi mun ba ne lokaci lokaci lokaci a ti da jin da sai an tira muci yare e bona to ga to ye bi mun yi gan za mu na tun wa gan wa ga na e dan wa ga ga wuci ya ko kushin ga lo za mu so be ka can amma be ji na ka ji za zanne ji ji na ka de e ganin za wuji ibana raɗu ya zo amma zane ga yi gari buce ko ganin kun ji hankali a zanu zanu zanuwace ana daga zanu wace wance wani daga abuja ko da kano ce wa ko lagos je dabi da gogon wunci zaba man wace yawa zaba man wace peripherally kun ji hankali a kuka biya ko lagos zahiri ya nuna yaje man wuce nan nawa yige nawa go to kafu na za wuce ya gunga da gungo biyar za man goci na goja ba shi za kaza kaza yo ne za agu ya da ne jubo ne buna din ya ga ko ila ji fahimta kan nan al-imam ibn hajar ungafal awwalu yama fayi ngai ngole ko yudura ku biya da mi talaka ya ce zane gumbe dojin ya ko wasa ne ba jisun kuma almudalis ga zane tadlisu nan ima tadlisu taswiya imma tadlisu shiyu ko ko da font of me tadlisu misali bayanin na ya zaga makanta ko ya zaga makanta biya mu mai daji katunga amma ya e fa wuce nun biya nan katuna ji makanta wani mini ji makanta ce za su yi ngoli wani waya ji wani waya katun ci biya nuna amma da waya wuce nun je na iftura ji makanta ne tin ngoli un gaje na zilu kan ji haka da bi tin be mai mu diga ne ki zugu wa fe fu ji makanta no so Lari waya ne da su fe fu fe fu fe jin fu ba mun adda ke za nan ga ji kadu mun ne na da kira dictation ne ko ngoli sabtu na ji khafiyu ko laji ganewa awo ya za shi nan man koya ji zo to shi wani ga amma tabbas man na na ajilika man na na asro ga budo majilika ga mugu turu an wace ji amma za an wace be la riwaya an wace be yawe yana za wuce ke goba man nono amma za wuce da ifu za wuce to wace ne wa gutu ya bari a da gwaji na to labe da ana wa fe jump wa fulo ba za ni wale un ga zo yin dictative ba ni e gone kibo A akpoye wajili kawo biyu wale jani wale sai ka kuna gani ta tabuyi gagarin ya da yawon kai jile za ka zama da lisu ba na magani mu dan lisu na suku nga nga gwa bisu wacce jikin an an agwa su ga tasiriku bisu ma yi su ga jiga haddasa ni za ka zaku akbarana ko samitu kan da a ji kyau kan da a go ya e gano amma da ga an na mana wani yau tabi su dabo abu ne mun tadli su kwai ya ji fahimta ne ya gane ko gan wa ya gane wani wani rabbi bi sigati tahtamilu luka ka an wa kala wato ka kuna mun dalil ga gwari zo ji ga an ku ga kala nan a gwasu ga da su mai

al'adalatu yana ya ci na gayi hiya malikatun tahmilu sahiba ala mulazamati taqwa mallaka wanda ce wannan laza na gaji wuna kan doro da sai ce ta da wuna wal muru'a umma da tabiya kirkin ma wadan wa dalilu ala zalika dalili ta shi aka kawo ta'ala wa shi du zawai adilin minkum zane je ga jiri nan ga je ga jin adalci mini zane je ga yi adili mini yabo nan ngole wa ga jiri a ga wa zane bi ayi adalci nan a tin ya to ka to wa ga goli waya goli waya zane adili nan wa kauli bi ba sai na tana mimman tardauna min ash-shuhada'i ibn qayyim mai ga muftahu dar sa'ada volume 1 page 496 laqad yaghlitu fi musamman adala zan ga caji wucin ke keke adalatu rawo sai yanzu na hannun murada bil adili man la zamba lahu sai caji sai ne ga ne ba bi adili don ga zan tabbaji zunubi da nan wala yasa kazalika ibn ibn qayyim ga aga ga adalatu babuna nan wuji ga ne ba ne kiyo taba tabbaji zunubi da nan bal huwa adulun mutamanun fi din mai adalci bone daga aga da yamin caji ne wannan wa in ka na minu ma ya tubu ila Allah minu kaza na so ga cin bi cin ga tunoji to tuba lo tuba to yace sai inna hada la na fil adala ni ga le na hu fi adalatu ya kama la na fi al wilayati wal iman kan no ce wilayan da imani ya ne hmm. daga ibn qayyim azu al imam shafi ya ga ga laula law kana al abdu man lam yuznib da ga ga ne ba biya al'abdi nan ga zanen ta ba ji zunubi lanu lam na da Allah ya kara ji zanen sai adili nan wallau kana kullu dhanbin la yamna'u al'adala ko hmm. amma ga ga zunubin dole ne da ga nan su jiyu hmm. wa tun daga adili bawa lam na jidin majuru ya adila ne majuru na walakin man taraka kaba'ira amma ga ga zane adili ne kwanan ga zane ga kaba'iri lugwanan wa kanat mahasil wa sarri masawihi e kirkirki ujbe wan juji maga da juna fa huwa al zane ga adili goji yana ko wale ga to bayanan majeji ma na to adalatu wajen tawaffiri da zo mafari za mu cayi musulmi bane kafiri jihadi ne ye baci za na yi adili benin wake yi bi ankali ebo na za na ga ajiyarci kun wa zuila na hali na wa zuila wance ajiyarci na e yi ga adiliya ye ta ci al'adalatu babon na daganci masu kun ngai za wuce imma wani za na jin ba aligiyani na imma mawai za mu mai zina zana an waya ni na ko to bula ji ba liya e bago zana la an wato ya ko de ya ni halin wuce a layu ga adila ni kan gane adal shabu duma sukun asalimu min alfiski za ya e zulu gwagwa daga fasikancio ni ma'ana wani lokacin e ka ba iriya e to ya e su ga iri man wani kontinu da jijin buwa amma ga na gaji ji ganga wuce da lokacin ka ba iri ko wuce kontinu da jijin ya so ga iri na zana ya fasikin wajen adiliya ngo ni adalatu ba zama su kun ga kiyo asalimu min khawarimil muru'a tabiya sakba sakba shi eh wa fotu luwa al-imamu sana'ani wa ga tawdihul afkar volume 2 page 118 to 119 In ibayin alhajjura lada ashir wa taudeli kasinati garami sayo page 21 na ko nga wa fassara almuru'a wa ha, mulla lil qari nga al-imam sunani gam mulla lil in ji fassara yana ga muru'a nan fi hashiyati bi kulli baluji ga المرأة بضم الميم والراء بعد بعدا budan ko wawin sakina ma hamza ma tabaddala wa summa wa tudgham wa hiya kamal insani min sidqi lisanu gume ce wata gaskiya wa ihtimal atharatil ikhwani mai jakuri da yin na zamu ci gaju ne wa bazil isani mu ji bolo bolo bayani ta ji sai ga loto wa kafil azani jirani e ya zama ya lamini wa wo je makwabci jigwa wa qila zamu ci magani ya almuruwa ne ga ya takhaluk bi akhlaqi amsali wa aqranihi da biya kirki yirina jama'a shiga gigadan ga ya akram ya waji wani bai eji mai tuwaji da zairu waji ejinan alamiru sananti ta kibu ya ga yamun lari likari don mutiji rijekta ya sashi bukar ga inna ma kada ila ya sajiya wa za min ramin kawari mai mura kalbau lifi tori ko wasu batul arazili mutu ya zami ne ya kawari muruwa ya zufu da jibon rugiyar ko wani mafi da zaɓi za ta ƙashi ko mujmalu ha al-istirazu amma yuzamu bi urfan yana je biyu ka uru urufiyo a ya za aibu ne zuji giyo yanzu iya zan yi wato ne ya kwabi a kawalin mun muru ne gado eh kalma ya sabi yanzu fi daga na karshen kalmar sentence dole ga azo bi arafi minni na balaga bai jimo mai balaga shi na ibn kasir ga yace saru ulumul hadisu ga wata asbutu adalatul rawi bi ijtiharihi bil khairi adalat ne da rawi don ga tabbatar wa yace wa gashe ba sakani za yi ke da alkhairu ya kirki ya alkhairi ga iya ci wani wasa na iljamil alaihi a mai jiwa kirki abi tarihin a'imma ko a'imma ko ya man wuci ya ji kiyo agaga ci ba gaza ni adili yo aw isnaini minhum lahu ko man man wuci ko ajir wa ta'dilu je man wuci ko ta kaza guba mini awa gaza ni adili yo aw wa'idun na yimata hatta law kana imam al mu'addil ahad ruwati anhu ala sayyi ka gaza na jutto tota ta'dil nan zan zai gutu ruwadi ne ngo ji gani ako ne ke gan wace kai ada ke da ni ga da shi shafe to man je da ke ne ba zane ga adili za ni ga majru ne ke wajiji no kuyo ko we wai auto na ga danguro ya bone man na je di jaruku na adam ta ba ma zanu da tasbi da yake jaruku zanu ci ma da ta ta cho zanu ci ma da kiyo zanu ci ma de sauti kuyo ko jaruku ma wale ga da jaru daba ne mufassar na jaru daba na aji fassara ga to zama zan majruku wai boye kan zan shin ya wuce na yi jaru ne yiwu ne laji jaru ya bayi limiyo ganin kashin wani ce yi gandan gumi ci kayan wani babu bu. shin agage za ni adili wani ya zadenare in ɗe katuwa ji sai dangura sasa wọ́n láti ọ̀rọ̀ wáyà rí àmọ́ àdé ń dídì ẹ̀ ń gbọ́wọ́ àgbọ̀rọ̀ wáyà rí sí mi. mọ́nà àbẹ̀wò aaa eh? man shiga kai a da man shi dabo na gan batatan wawa a da man wuce dabo a da man shi dabo ga a'a abeke bidi a yin zawuke shi a ga gama na zula a lalli nan wa gwaya a ke biya shi ne amma kala gama na zula a lalli a waya go a da man wuce shi amma ma shafi mano ga e ga gina da abin to buji dan bidi an ga gama na zula a lalli wa go to son <laughs> yes kashi a ga to now in da sharati ga wani dawa lo bidi wani ko ma na nga ji dawo lo bidiya wa jikiya wa go ruwaya wa a ga no e ga na ji nazari e le imam al-bukhari la ruwaya imran ibn hattan bi imran ibn hattan ma khariji yo ne ji to dawo lo akire khawarijin cin kira imam al-bukhari ta ruwaya la bi alima imam wallahi man goji mu zan goji mu zan ci murji'i ko ji gane ko so mun ga ci mai defendi no en lali ma bukhari ci lali wa imran ibn hasani dena e gona akida khawari jo e dikiya e su ga mana a ga ga mana su kafiri ci e ba ga ga ga mana su a ga ga su sun je ba ga su ga mana ko ga ne ko so ne ke ba din ga ci kai ne katun bara nan na eyewu at this elementary level wọn àdìsí kí àná yẹn wọn àlájú bá ní àná. wàlẹ́ bànú jù gá àlàádùlù náà wàlẹ́ gá àlàádùlù kálímù mùrò náà wọ̀n la'adalci al'adu ya rikpe da tsakani al'adlu ya adalci gani da al'adlu ya fifalo zalunci wadda ya da kalimar wuce fi larabci mm-hmm. wayi kalimar ni ma wani laji fen manu mai ke da opposite manu so ci ga wa amma alqasituna fa kanu li jahannama hataba ke qasituna babu nabo ajairuna zai ga fayana wa hum bi rabbihim ya'diluna ki ya'diluna babu na ba yushrikun wale inna tuya ma al'adlu inna tuya jawru amma da al'adlu yana manu ya al-insafu nan ko wa ma khalaqna as-samaa wal arda ma batila zalika dhannu alladhina kafaru fa walil kafaru minan nar zama la annabi sa sun ga innal mukfitina la manadirin min nuri lalle zai je ji adalci da dakiya skyo daga minbari a dakiya minbaro ya skyo allazi yadiluna bi hukmin da je ji adalci ce hukunci abuna wa ahali gan da gan da jama'i wa maulu gan da zai jaga shi zane nan annabi sa sun da sabati ta zillu mula fi zillihi da gutra ba da bana ce ci ga lafi wuri ala shi wa fanadi da ba sai wuri ala shi ce ci na mini da wani cewa imamun adil idoci ne ji adalci na sharatin ya guni ci mini shiru ki ya tsayi wa zabutu ya zabutu ka tutuwa lai mota madu fi yi wa naklihi wale zai zaga yi tamam zabutu yi na ga guni hadisu ta yi sayiwu don mutu ya zanna makagun gunya ya zanna ya kiyo wani hadis ya zahuci hayi hasan don tu ma ga wuki wa ga guba a da don tu kitabi amma da don tu fadli a da don tu ya litafi amma da don tu yan kiyo ne gbọn ya zaji dabo wani zo makanta na man ga ba hadisi yin doro na gagban wani ke wani ka keke da keke to wasali to ba mai kazan mai kazan ba ta wani jikiyar walutwa umagu ta suku we golita ti utwa we yalita ti zan no ti yen no ti sogunwa uma golita ti to da ba bi na we yalita ti zan no ti ali kan na we no ti kakun wa golita ti to da ti ba na wa yalita ti zan no ti yen no ti ota bu ma iye ibi ni ya zan ga egwe no so uma die die ne filita ti no na ke complete wa nítorí wọ́n lè sà ní double two itam ọ̀dọ́ double two is with what with litasi ma wọn á tiẹ̀ tiẹ̀ to, ka kàtí náà wọ́n bẹ́ẹ̀ ní ọ̀nà wọn kò fi tí òun gòtọ́ káwọn gáàsùn sí ilé òtí gbìyànjú dáàbò wọn lóbi àwọn oyè ndòrò máa dìbò àrùn ńgọ yẹ double two sànà ti tiẹ̀ wọn á gùn tọ̀nù tọ̀nù yìí tọ̀nù yìí double two yẹn sọ́jú bìnrin àmọ́jẹ́ mẹ́yìn àdìsí ìfiwo náà àdìsí ndòrò ní egwò ne ìlú kò ku fiti náà. amma n ga biya bi su yi ngali tafi lati ci wuke kan da cin waje ga yabo nan assurance ya ẹnu kò fitina ya rè àmọ́ wọn àtúmọ̀ nígbà fìlì gan ń pẹ́ ní táàfì àwọn tí a fẹ́ bẹ̀ láti gírí mọ́ nǹkan ìlú òwú igbó rẹ̀ kan táwọn tí ṣe. ibn rajab fiye mulhaku ya lalu ya alimamu tirmizu ga jumlatu man du'ifa bi sababi adami dabti wa hifzihi lima fi sadri min al mafuzati fa khallata wa da'afa qad yakunu indahum dabtu kitabi adiya zaji dabo naji du'ifa aza wuce ya azawuci tobogun bi sababi adami dobuti ya ba sababi ya rashin dabutu ya katun wadan da katun ku fiti na jiki ana yan na tabi aya nan fa yuzi ne ma fi sadri yana da ya gugu na gugun min al mahfuzat ya katun ji ku fiti na fa qallata wa da'afa katun jibe da ajiye wuce zan ci ya fu wa kari ya kuni don dawtu kitabi sahiza ji wa jawa'a da dawtu kitabi minhum mini abu abdurrazzaq al-imam abdurrazzaq sabu musannaf abdurrazzaq ibn hammam ikhtalata bi akhir ko ga wuce abdurrazzaq ikhtilatu bi alu karshen rayuwar ko illa anna hadithu ba'da yi in kana min usuli lam yataharraj min aqdi al-a'imma amma kan unga abdurrazzaq gashi wuce ba bi fiyawe karshe rayuwi a mangwai gba disiyawa mangwai gba daga littafiyo mai jala sun tobo bu na dogon dabutu ya bu da biya mai gwanin wala kuku da na sukun gala kiyo dabutu ya sojuru ta gi ko ya ji gani ko wato ci keke da keke kin da mai ajiyar lamila tunale kano ce wajen da ya ce eh ikilafi biya lu amma zando na gwarwa bi e ji kan zo bi ji kan be je ji kan be na ruwa ho ya ke bon kan ki ikilafi la luwa amma zanga da gwarwa bi e ji kan na ikilafi lu kan gani to cikin nan mai hadisi da mutu e zaji madambo wa kad yakunu indam dabtu kitabi zai dambo da dabtu ya litafi وليس عندهم ضبط صدر أما هذا ضبط ينما بمعنى أنه ليس بمتكن لما حفظه wọ́n waji expert yẹn nu kò fitinẹ bá tó fiti wọn ndó ọmọ àdìmọ àmì àmà na tu kábàlì táàfì wọn dánwó ọmọkàlì táàfì láti ẹnwó láwọ perfectly wọ́tò tọ́sún àgọ̀rọ̀ wáyà tàyẹ̀lì méjì mí ni àbò shedik ibn abdullahi nàkàyé alqabi mí ni yakubu wajen yana ko mato kutubu sahi wa gairu sani litafi aji ko kutubu siha litafi aji ta zu faman samiya mini min kutubihi sani ga gobe man naji daga litafi aji wannan fa wa sayu ajin fa wa sayu li zaman ga wale yakubu ni sheba hmm. wale sayu li yo illa ma kana min kutubi inda gwanin ga gabe daga ni in ga litafi sai buya amma ngo da ya zaji ade to dabo to yo sodurwa na da gbo na ka ku fiti wanji amma ule da litafi no to nka ku fe ka tele yo fe ka de mai man fe ga yunu mm mm wani litafi da misali zan ga bella ya gumbo yiwo zan ga ci wa yanda ci zan ga je yanda ci bawo ngole mun ya da jin bayani ya ce wuce to al'imamu sana'ani wai ga taudihu lafkar ga wa'alam anna dokta kisman yau ke da dabutu a guba dabutu sadirin a da dabutu yan bi an yazbuta rawi ma sami'ahu bi haisu ya tamakan min istidari mata sha'a nga igan zane ga rawi na mula dabutu ya katun ji nga nga ko da ya gubo na kan duru na nga be gan wala di sun jangula be fata kina be ci amma da dabutu kitabin dabutu ya littafi bi an ya suna muzu sami a fili ula littafi wucin guto tun ta kuno wa katun ci yan manyi wace ku babu no fe gun wasu hawu an yi addinin an yi addinin hu umulawan jikin wasu hahu mulawa ta zu ila ayu a ko minhu har tu babu nan ka ila gabi wa gurgu a bin sukun alayu ne e bogo fale gan sharati ne ci dona ko dabutu sharati ya butu ci Allah ya kula sha zanga sha zuma mu ga mun karma bayani a beti ko sharati ya butu an ci Allah ya kuna mu'illan bi illatin qadiha ngadi illatun qadiha man go da illa ne qadiha na madi illatun gar qadiha darajatu ya sahihu al-imam az-zahabi la bi al-muqiza etiyan sahihu ko wa ma dara la adli mutkin wa tasala sanaduhu ngayi na adili na mutkinu na adi sun ci ma da yake sali sanadi na imamu za a ya ga zumoto gan فالمجمع على صحته ذات إذ المتصل السالم من الشذوذ والعلة wani ce da tusi ya kuma hannun ko ga ajiye abin daga shizu zuwa ma ki ajiye abinci daga illa so martaba ya sayi wula shi latu ganin ade malik an nafi an ibn umar ade mansur an ibrahim an alkama an ibn mas'ud ade az-zuhri an salim an abihi ade abu zannad an al an abi hurairah A akede ma'amar an hammam an abi a ade abi aruba an katada an anas wale naji dawabitu ya sayi wuli zaki amma na sai sayi wuli gairi na al-imamu jamaluddin al-qasimi wala da qawabi tadi subo page 8 yi ilam anna ma nau awalan wa sayi wuli yi!" bayan ya alhajure labina ko matsuwa ga yadda na gida ne cikin sayo ne za sifa ala likawun ta mala min sifat alkabul ala alaha ebe sifatu ya gugu ya hadisi na lati ga kwatin na jaje wa amma sayo gira ma sayo ligari masu yi al'amrin ajinabin anun gayi na so a wuya ta fiyu amma ya lamarin yau ciyo إذا لم يشتمل من صفات القبول على علاقة الحسن فإذا روي من غير وجه التقى بما أضده من درجة الحسن إلى منزلة الصحة حديثنا حسن لذاتي نتنا حسن لذاتي دنا حسن لذاتي دنا حسن لذاتي دنا نقول أصلا أصلا نجي ولا ما هو لذاتي هي بوي صفة ضبط ندن dan da timin ya ruwa tujo nan to in ga da ga ko kamo aga wula ba ga jinwa da sayi kulli gairihi ibn mutuwa shi zuma dole daga bawa gbari sun ga kiyo nga mala ya koya hadisu dube wadda ya ko na shi da biye na za da muhimmanci ebo ki bu ala gogo man kanu nga bodi waya kazo ne a man wuce na zai shi gima kan tushin zai fiye gwari waya biyu a ga zai gwari waya biyu ne kudu zanne kiwon gwari a zanne nun gobe ne ruwa ne kenan su ku ala ta ala hadisu na labi nan kun ya wa le problem ga lo zanga ci banin nan an ni ga waji kwamfara da bai gaskiya za ka lalali ya zaji ba ya za ka lalali ya sikafi ba ya za ka lalali ya kaza ba asayi hungo da asayi wazin ko al-imam nawawi ga takrib wa taysiru nga sai wadin yana eh, latu ga min ya sai wani ngai na limam bukhari da muslim da da yake faku tubun sannan na limam bukhari haji siradu baina sannan na limam muslim haji siradu baina sannan ma kana la shawt bukhari wa muslim ko to ba bukhari wa muslim luga kaga jizugu na ji mutune ma kana la shawt bukhari kaga jizugu ma kana la shawt muslim kawai ne grade ya sai hagu jiki a nan kula da hali zauna ne asbatul biladi fil hadisi sayi fi zamani salaf e kici ji tabbaci da bayan hadisi na tazu gano tun zamani a salafu salu ne hmm? wale ya ki da kakayi a da maka a da madina a da kufa a da basra ko a da sham da shi da shi kakan shi ne kwata mun yi mafi ba wato wa ga wa hadisi sayi zai zai ta su ne zai jana shi kike ta su go zai ke nan ya hadisi shi a fiye kula marin na jinali ya e bo zai ga lagar wacce ba kun gano na daga a yawan na gandan lamarin bo shekul islami ibn taymiyyah ga ittafaqa alul ilimi bil hadisi man ya hadisi bata amihu ala anna sa al ahadisi ma rawahu alul madinati idan hadis na ta duba daga na madina ci ya gobe nan summa alul basrati summa alul sham ka ganci zai fi basra ka ganci zai fi sham wannan wa qala al khatib al khatib al bagdadi gan nga fauku turuki sunan ma yarwi alul haramaini makka wal madina nga ina tazu ga mini hadisi jono nga yana makka ci be madina ci ya gobe nan fa inna tadlisa indahum qalil ibn zai tadlisu haramaini ne aga hatin da adukwa wal kadhibu wa bil hadisi indahum aziz idza muzuga mana da hadisa ne mudu ayyan wuci kuyo ne za wuci jiwa ne wali alil yaman riwaya tun ezaiye manci wato masu da ruwaya wa hanji ma wato rukin su ya make da ya kone shi ya kone shi hatta sun hadisi na illa annaha qalila ma ba do kuma wa ha ila alil hijaz aidan ka so ya manci ma na da ba ta ta tun we go back to da madina wa wali ali basra min sunan sabita bil asanid al wadiha yaman basra tijima ade sunan ji na ja tazu ni ade sunan ja ni asan ni ja tazu an ni ma lai sali ga rigin ma iktarin na zango ci dia na tunai da na sunan fil kasrati amma kufa ci ma a to gurwa da dokuma ga da an ruwa tin kasir kasir da dazli qallatu salamati min al ilal amma kufa ci gaskiya ga malai la ga ga ngole ba birbiri la ga gai ba mu ko illa shi mai bai jike wa gaggan ba amma ka sun wale mu jike na rare amma ne wa gan wulu wa gan kimalla e eh, na ci ganan kufa ci yo e bona shi aji kufa a fi kango so a ci bai jike a fi su ga mun ga ni bi wa wa hadithu shamin hadithu shamu ci ji aksaruhu marasil دوك من مراسيل جو ومقاطيع وما اتصل منه مما اسنده na فانه صالون نما يسنادو قاعد اتصال الثقات jimar ba wasu wane shi kenan wal galibu alai ma ya talaku bil mawazi galibi masu kun da alaka da bagan wazi shi wa qala hisham ibn urwa hisham ibn urwa ga idza haddathaka al iraqi bi half hadithin iraqi ti ga ya ga ba 1000 yawe fa alki 990 wa gaji wa

waya kunu ba nan wasu ya ga yakin ya don fitilan na wani tsoron zuri hannu ko? falauta haka katil adalatu kare ga e zan do na siri jalu yin sinadi sinadi a cikin ajili yayo wa zabuti a madakiyo a wani zabutu aka fi ku fiti bai nuna siri jalu sanadi illa wahidan ban bai zaini iktallat adalatu na wato zanaji ajili yanan au zabutu ko a ga zanen zabutu in wadana fa inna sanada kullu yadufu min ajli zalika alwaidi ngo ne sanad is na bayinu ga kiyo ga to bugu e boye zenin no da hmm. bu fi isnada is da bu ni pata ifikata ma zeni do is dan nan ne da ifra ga ta gwa hadis na hmm. kuyo hmm. wallahu alam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله